السلام wa ورحمة الله وبركاته يا جماعة 21 ga watan rabi'in thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas daidai da 20 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai. shi shine kasan na saba'in da ɗaya daga cikin jerin giyan karatun littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz na Dr. abdulazim bin badawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu sala muke cikin kuma ɓangaren da mala yake bayani akan sallar juma'a za mu tashi daidai inda yake cewa ma yusta habbu min al'azkari wal'adiyyati yawmal juma'a akwai wasu daga cikin zikirori da addu'o'i da salatai da ake son mutum ya yawaita yin su a wannan yini na juma'a amma fi sai mutumin da ya kokari ya yaƙi shedan kuma ya fada da son zuciyar shi sannan zai iya wannan idan da za a tambaye ki a ce yau juma'a tsakaninki da allah waɗannan abubuwan da za mu zo za mu fara faɗin su a yanzu shin a yinin yau kin yi koda kwaya daya tun kudai yau cin da akwai sauran lokaci don ranar ba ta faɗi ba shin jima'o'in da suka wuce a baya me kike yi da waɗannan zikirori da waɗannan addu'o'i kike sakaci suka subuce maki to idan kina da irin wannan sanyin jiki wajen bin Allah irin waɗannan tsari na addu'o'i da kuma zikirori to yau ya zama yinin da ya zan an zabarar da ke an ƙara maki kaimi kan dagewa da jajircewa kan bin waɗannan abubuwa da suka zo daga Allah a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa waɗannan abubuwa da ake so mutane su kula da su aƙalla ga guda uku mala ya kawo mana na farko ya ce al'iksarun minas salati wassalami alin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallamu ana son yawaita yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati yau sharabanki da ki zauna ba kya komi illa kawai ki rika yi wa manzan Allah salati yau sharabanki ƙila ba mamaki kin manta to ki sani mun karanta Allah maɗaukin sarki da kanshi yana yi wa annabi salati sannan mala'iku ma haka Allah maɗaukin sarki daga nan sai ya umarci dukkanin masu imani da cewa su dage wajen yi wa manzan Allah salati to wannan harka akwai darajar gaske a cikinta domin annabi ya ce duk wanda ya mai salati ɗaya to shi ko Allah zai mai goma to kin ga baki san me ke cikin daraja da lada da ɗaukakan darajan da salatin Allah ya tattala ba ina da yaƙini ba za ki minti ɗaya ba za ki gama ma annabi salati salatul ibrahimi ko minti ɗaya ba zai cika ba to don menene kika bar shi ɗan ya wasa da ke ya rika wasa da zuciyarki har ya samu daman ya hana ki wannan abin da za ki samu ɗaukaka wajen mahalicinki ku ji tsoron Allah mu gyara Allah ya taimake mu dalili akan haka mala ya ce an aus bin abi ausin kala daga aus dan abi ausin ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi yace inna min afdali ayyamikum yawmal juma'a annabi yace daga cikin mafifitan yinnanku babu yinin da ya kai wannan yini falala yininku annabi ya ce yinin juma'a ce mana mafifitan yin ne in kika waro su to babu kaman yinin juma'a fihi hulika adam a wannan yini na juma'a ne Allah maɗaukin sarki ya halicci annabi adam wa fihi qubida kuma a ranar juma'a ne allah maɗaukin sarki ya ɗauran annabi adam wa fihin nafaha kuma a wannan yini na juma'a ne za a busa ƙaho wanda kowa zai mutu wa fihi saqa kuma a ranar juma'a ne mutuwan nan ko suman nan ko firgicin nan na baki ɗaya, to kowa zai bayan an busa kaho kowa ya mutu sannan a ranar juma'a ne za a ƙara busawa kuma kowa ya tashi fa'aksiro alayya minas salati fihi annabi ya ce ku yawaita yi min salati a wannan yinin fa'inna salatakun ma'arudatun alayya saboda salatunku ana bijiro da shi gare ni kenan yau yanin juma'an nan da za ki wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati irin wanda ya karantar to za a kai wa manzan Allah wannan salatin naki ban gano wannan amma shi ɗin da yake makiri ne zai zo zai nuna maki kina da wasu aikace-aikacen a yau yinin juma'a sai ki kama wasu abubuwa na shirme ki ta shiriri ta baki farga ba har sai shaɗin ya raba ki da wannan alkhairi mai girman gaske wanda annabi ya karantar da ki yanzu a ce abinci ne za ki dafa mai daɗi a ce za a kai ma shugaban ƙasa a ce daga gare ki kuma ya ansa ya ci don allah ba za ki ji daɗi a ranki ba eh ba za ki ji daɗi ba to wannan fa annabi ne in kin yi salati za a kai mai da Allah ba za ki ji daɗin wannan ba amma shaidan ba zai baki ki ba amma duk gulma da ƙarerayi da tsegumi da ake yi ke ce shugaba na yankin ku baki ɗaya da ji tsoron Allah ran da Allah madaukin sarki zai ratsa ki a same ki da waɗannan laifuffuka za sha mamaki Allah ya sauwaka qalu ya rasu lalla, sai zabe suka ce ya manzon Allah wa kaifa tu'radu salatu na wa qad aramta ta ya za a bijiro maka da salatocin da muke ma bayan lokacin ka mutu har ka mun gani kun ga kina annabi ya karantar da sahabbai annabawa da manzanni ma suna mutuwa ko sun sani amma lokacin da kuma Allah maɗaukin sarki ya ɗauran annabi duk sai suka gigice saboda ba su sa tsammani ba yanzu kina da yaƙini mahaifinki ko mahaifiyarki ko ke kanki ma za ku mutu haka amma in mutuwan ta zo kuma sai in ba sa aka yi ba sai ki fita cikin hayyacinki kamata yi musulmi mai kan gado ya zama kullum yana zaman dako na komi zai iya faruwa idan abin ya zo ya faru to ya kokari ya zama yana bin ka'ida na shari'a da ta tsara mashi kada mutum ya sake fitan kafa ballantana ya fada cikin musiba Allah ya sauwaka faƙala sai annabi ce inna Allah azza wa jalla harrama qad harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya ai Allah maɗaukin sarki ya haramta ma ƙasa cin naman jikin annabawa mun gani kamar yadda muka faɗa kwanakin baya yau da za a san kabarin wani annabi ko a ce za a bude kabarin saboda wani dalili yadda yake haka za a gan shi daidai da likafanin da aka rufe shi da shi bai canza ba shi sa yau a duniya babu annabin da aka san inda yake in ba mazan Allah ba babu shi duka ba wanda ya sayin da kabarin wani annabi cikin annabawan Allah yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kada ya kasa da kabarin shi yake to shi ma yana nan cikin kabarin shi yanda yake bai canza ba tufafin da aka yi mai likafani da shi yana nan bai canza ba kun ga daidai da turaren da aka shi tufa manzan Allah da shi a jikin shi shi ma bai canza ba ba abin da ya canza na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi za san da sayyidina Abubakar ya sumbanci goshin shi bayan rasuwan shi sai ya ce tibta hayyan wa maitan ya rasulallah kana nan kana kanshin da ka saba ya manzan Allah a raye ni kuma da bayan mutuwanka kun san jikin gawa yakan dan canza ko amma na manzan Allah bai canza ba mun yi karatu da maza kwanakin baya a inda nake gaya musu dalilai na ababen da ke sa gawa ko an binne ta ya zama tana nan ba ta canza ba shigen karatun ne muka yi da ku cikin muwa tsaye mun fada abubuwa guda goma da aka faɗi ko wanda daga ciki za ki iya ki kiyaye wasu ayyukan allah maɗaukin sarki ya girmama ki da kiyaye jikinki bayan mutuwa amma babban abin ta kai ci anan ne mutane su ɗauka suke kiyaman nan ma fa ba gaske ba ne. mutuwan nan ai an ce sai tsofaffi ni kuma kun ga ai ban tsofa ba mutuwan nan sai marasa lafiya ni kuma gada gau ke ji na mutane sun kasa fahimtar in ma dai a ce rashin lafiya ne ke haifar da mutuwa ko rashin lafiyan nan dama ana jin ta sanda za ta zo ni Allah ne ke sako da kawai sai da ki ji kawai baki da lafiya tsufan nan ba sanarwa take ba kawai sai take ga kina yi kuma waye gaya miki mara lafiya da tsoho ne suke mutuwa baki taba ganin matashi ko budurwa a gogo su mutu ba in duk baki taba ganin wannan ba ai ina ganin kananan shekaru ba a kai ga jariri ba shi da bai da shekara ko daya bai da wata ko daya bai da mako ko daya wani koyi ne ma bai da shi yana fadowa ko wani awa ma bai hadawa sai mutu in ko kin ga wannan ya faru da wanda yake jariri ne an timin babu aula da ki mutu yanzu yanzu ya sami a hankali Allah madaukin sarki ya taimake mu mahallin shahid a cikin wannan hadisi shine annabi ya ce fa aksiru alayya min salati ku yawaita yi min salati a yaushe annabi ya ce fihi a wannan yini na juma'a ku yawaita yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama salati da taslimi Allah maɗaukin sarki ya sa mu rabauta Wani hadisi al’imam ibn maja da al’imamun nasai da abu dauda su suka fitar da shi albani ya inganta shi cikin sahih na ibn maja abu na biyu da ake son musulmi ya kula ya riƙa yi sosai da gaske a yinin juma'a shine qira'atu suratul kahfi karanta suratul kahfi mun gano wannan karanta suratul kahfi ta tambaya nan tsakaninki da Allah kin ma iya katon alkur'ani kafin nan kina ma zuwa makaranta da ake koya mai karatun alkur'ani ko kawai ke da kin riga an maki rijista da haihuwa da kicin shi ke nan keke riga kin gama cin da na haihu kuma ina dafa mai gida abinci da ruwan wanka na kula da yara gida na bi da ti to shi kenan babu matsala in kin mutu yanzu ƙarya kike yi yanzu wannan kin rayu ne rayuwa irin ta duniya ma'abota haƙƙiƙin ba su haƙƙinsa amma mahalicinki kuma baki ba shi haƙƙin shi ba to matsala na nan shi yasa ki iya karatun alkur'ani kuma ki rika yi daga ciki karanta sautul kafi a dayinin juma'a dalili akan haka mala ce an abi sa'idin al-khudri annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga abu sa'idin al-khudri daga annabi ya ce man qara'a suratul kafi fi yawmil juma'a duk mutumin da ya karanta suratul kafi a yinin juma'a adha'a lahu minan nuri ma bainal juma'ataini Allah maɗaukin sarki zai haskaka shi da haske na imani da haske na ruhi da haske na dukkanin al'amuran shi har na juma'o'i guda biyu ma'anan wannan shine mako biyu Za ki zauna cikin haske wannan hasken zai iya zama na zahiri shine bayan kin muta kabarinki Allah zai haskaka maki kabarinki har na mako biyu wata juma sai kika ƙara sai ya ƙara mako biyu wata juma sai kika ƙara sai ya ƙara mako biyu wata juma sai kika ƙara sai ya ƙara mako biyu kin gane wannan sai a waye gari lokacin da mako zai ƙare kina da bonus ɗin mako uku a gaba an gane wannan to sannan kuma Allah zai haskaka fuskanki ya haskaka ruhinki ya haskaka zuciyarki ke kanki ma sai ki zama haske kenan duk inda kika je sai zama yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ya kamata mu dage ma wannan duk wani abin da kike yi ko a yinin juma ki tabbatar kin yi karanta wannan suratul kafi kafin faduwar rana Allah ya taimake mu wannan hadisi al-imamu abu dauda da nasa'i ne suka roito shi al hakim ya fitar da shi a bisa shiyar din muslim ya zo cikin littafin sahih na targibu wa tarhib na al-hafiz Allah ya gafarta mashi abu na uku da ake son ki da ki kula matukan kulawa da shi a wannan yini na juma'a shine al-iksaru min ad-du'a'i raja an yi sadifa sa'atal ijaba ana son ki yawaita yin addu'a ki yawaita roƙon Allah bukatunki na duniya da na lahira bukatun iyayenki da na mijinki da na ‘ya'yanki da na iyayenki ki yawaita roƙon Allah maɗaukin sarki kan al'amuranki baki ɗaya ana fatan ki dace da sa'an nan da ke yinin juma'a da annabi ya ce babu wanda zai gamdakatar da wannan sa'a yana mai roƙon Allah maɗaukin sarki bukatun shi face Allah ya karɓa ya biya mashi ɗan adam yana da sakaci ne da za ki kula da wannan ku Allah duk abin da kike so za ki tarar za ki samu Allah maɗaukin sarki ya yi miki shi Allah ya taimake mu dalili akan haka an jabirin radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga jabiru ya ce annabi ya ce yawmul juma'ati isnata asharata sa'a yinin juma'a yini ne wanda yake dauke da sa'a sha biyu sa'a na agogo ba yini sa'a sha biyu ne dare sa'a sha biyu ne kwana ɗaya sa'o'i 24 kenan la يوجد fiha abdun مسلم musulmi ba za a same cikin waɗannan sa'o'i ba الله azza wa شيئا yana mai roƙon Allah maɗaukakin sarki wani abu a cikin wannan lokaci illa a tahu iyahu face Allah maɗaukakin sarki ya bashi abin nan da ya roƙa faltamisuha akhirar sa'atin da salatil asri sai annabi ce ku nemi wannan sa'ar na karban addu'a a ranar juma'a a can bayan la'asar mun gano wannan wannan sa'ar a wannan lokacin take can bayan la'asar take an fahimci wannan da kyau ko wai daga yin sallar la'asar a'a daga la'asar zuwa faduwar rana sahabi abu huraira sun tattauna da ɗaya daga cikin sahabbai gane da wannan sa'ar amma sai su kai su komo ai annabi ya ce wa huwa qa'imun yusalli to ana sallah bayan la'asar ne abinda yake nufi ai annabi ya ce mutumin da ya sallah ya zauna a masallaci yana zikiri yana ambatan Allah yana salati yana sauraron zuwan sallah ta gaba to za a rubuta mashi kamar yana salloli ne a lokacin kina addu'a in ke sa Allah madaukin sarki ya taimake ki a wannan lokaci kika ce Allah aljanna sai a ce an baki kika da imani an baki nagartattun yaya an baki kaza an baki duk wannan abubuwan kuma in Allah madaukin sarki ya baki ba canji kuma ba fashi fa Allah maɗaukin sarki ya riga ya baki kawai ina fatan mun fahimci wannan da kyau tama ɗan adam saboda son jiki saboda san rai da kuma ba iblis dama sai ga abin da ya kamata mutum ya tsaya ya yi don ya nemi dacewa kuma ya ƙi yi an fahimci wannan da kyau kuma ya ƙi yi Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu mu ce aljuma'atu fil masjidil jami'i to ba waɗannan abubuwa guda uku da muka ji su da aka kwadaitar da mu akan mu dage wajen yin su domin mu dace sai malai ce sallar juma'a ana yin ta a masallacin juma'a ne yanzu wannan masallacin nan ba masallacin juma'a bane masallacin khamsu salawat ne salloli guda biyar za mu iya mai sallan juma'a nan a'a saboda mai wa masallacin juma'a ba ne to za a iya mai da shi masallacin juma'a eh za a iya mayarwa in ba wani masallacin kusa da shi ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace to wane ne zai mai da shi masallacin juma'a shugaban musulmi ne shi zai mai da shi masallacin juma'a mahala ce an aisha ta kalat daga aisha ta ce kanan nasu yanta bona yawmal juma'a min manazilihim wal awali mutane a ranar juma'a suna tuttuɗowa su taho masallacin juma'a masallacin annabi daga awalin madina shine kamar ki ce layout na madina bayan gari da kuma gidajensu su bar masallatan unguwanninsu su taho masallacin juma'a baki ɗaya haka ake yi idan aka ce yau juma'a ne mutanen unguwanni sai su bar dukkanin masallatansu na gida kamar yadda aka saba sai a tattara a masallacin juma'a domin a gabatar da wannan ibada na juma'a da ake yi wannan hadisi bukhari da muslim da almamu abu dauda su suka fitar da shi wa'anis zuhuri daga al'imamus zuhuri ya ce an na ahaladil khulaifa kanu yajtami'una ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutanen zulkhulaifa sun kasance suna tattaruwa tare da annabi su zo su sallar juma'a a masallacin shi wa zalika ala masirati sittati amyalin min madina wanda tazaran zulkhulaifa da masallacin annabi mil shida ne mun gane kuma suna da masallaci a zulkhulaifan ba su zama su yi sallah a zulhulefa sai sun taka sun tabi masallacin madina sun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka al'amarin ya ci gaba zamanin abubakar zamanin umar zamanin usman zamanin ali har abin ya miƙo har zuwa wajen sama da shekara ɗari zamanin sal imamu zuhuri haka waɗannan mutane suke yi allah maɗaukin sarki ya taimake mu wannan hadisi al-imam al-baihaqi ya ruwaito shi wa ana ta ibn abi rabahin qala daga ta dan abi rabahin yace kana ahlu mina yahduruna al-jum'ata bi makkah malam ta dan abi rabahin yace mutanen mina suna takowa daga mina su zo garin makka don su sallan juma'a a masjidul haram kuma duk wanda ta taba zuwa aikin haji ta ga tazaran da ke tsakanin mina da kuma garin makka amma suna tasowa domin a yi tsalla da su haka suke a yanzu ta amma idan mutum ya je aikin haji ko umara zai ga yanzu garin makka da madina cike suke da ƙananan masallatai ko ina ta fatan mun fahimci wannan da wannan ne nake kwadaitar da duk wacce allah maɗaukin sarki ya mata gamdakatar ta je ko to ku daina sallah irin waɗannan ƙananan masallatan na garin makka ku je ku yi sallah a harami sallan da aka ce in mutum ya yi shi ya fi sallan da zai a garinsu so dubu barkatai amma masallatan da ke cikin harami banda masjidil haram sallah a cikin wannan masallacin daidai yake da sallah masallacin unguwan kwaye Allah sarki ya kyauta wannan hadisi a stumala ce kalal hafiz fil talhis ibn hajar ya faɗa cikin talhisul habir yake cewa lamiyan kul annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama azina li ahadin fi iqamatil juma'a fi shay'in min masajidil madina annabi bai ba wani dama ne ya kafa masallacin juma'a daga cikin ƙananan masallatan da ke cikin garin madina ba nawa bai ba wani daman yi haka yanzu masallacin da ke zamanin annabi sanda yake raye akwai masallaci a kuba amma ba a sallan juma'a Gaba gabaɗayansu tasowa suke zo masallaci annabi su da wannan ne ɗazu ke ce maku shugaba ke ba da izinin yin sallan juma'a sau da annabi bai ba da izini a yi ba sau da haka in shugaba bai ba da izini ba dole sai a haƙura an gane wannan da kyau ko wala fi ƙuran lati ƙurbiha haka sauran garuruwan da ke kewaye da madina annabi bai ba su izinin tsaye da sallan juma'a ba gaba ɗayan mutane haɗuwa suke a masallacin annabi duk mako suke sallan juma'a annabi yake masu karatu da bayani na duk mako don al'umma su fahimci inda aka sa mu gaba Allah ka taimake mu gaba na gaba mala ya ce ijtima'ul juma'ati wal idi fi yawmin wahidin idan aka samu haduwan sallar juma'a da kuma sallar idi a yini daya misalin wannan shine yau juma'a ko sai aka yi dace yau juma'a kuma yau idi haka to yanzu ya za a yi to shine malam zai mana bayani a nan ya ce idajtama al juma'atu wal idu fi yawmin wahidin idan juma'a da idi suka haɗu a yini ɗaya sakafatil juma'atu to juma'a ta faɗi mun gane wannan da kyau ko amman sallar ida amma ga wanda ya sallar idi idan kika je kika sallar idi ko to juma'an ta faɗi ne ba a zahar ba juma'a shi ke sai dai ki jira la'asar kawai wannan an baki dama in kina da sha'awan ki je sallar juma'a ki ba wanda ya hana ki amma sai dai abin da ya tabbata daga annabi ya riga ya bada daman in aka je sallan juma'a idan aka je sallan idi a ran da suka haɗu da juma'a to shi shikenan wancan ta fadi Allah ya taimake mu an zaid ibn arqam qala sallan Nabiyyi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-ida yace annabi ne sallan idi summa rakhasa fil juma'a sannan sai ya ba da rangwame cewa ba sai wanda ya zo sallan juma'a kuma a yi sallan idi kuma ya zo juma'a ba faƙala ya ce man sha an yi salli ya fali salli wanda ya so ya yi to ya yi duk ibadin da kuka ji an ce wanda ya so ta tashi daga wajibi kuma musabi ne in mutum ya yi amma kuma in bai ba babu komi yasa ya kyautu mutane tsaya su fahimci wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu wannan bayani wannan riwaya na Alimam Zaid al albani ya inganta shi a cikin Sunan Ibn Maja. Alimam Abu dauda ma ya fitar da wannan riwayar Wa ويستحب للإمام أن juma'ata الجمعة man sha a شهودها amma an so limamin juma'a ya fito ya tsaye da sallan juma'a domin waɗanda suke da sha'awar su yi juma'an to su je su yi wa mallam ya shahadar idi wa mallam ya shahadar ida da kuma waɗanda ba samu halattar sallan idi ba kuma sallan juma'a tana na lalle a kansu ko to su za su je sallan juma'a kun ga liman zai masa sallah to ya halatta shi liman ya fito amma sauran mamu da su kuma suka yi sallan idin in sun so su mimike kafan su to an ba su dama وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال daga abu huraira ya ce annabi ya ce ma'afi fi yaumikum haza idan hakika idibi ne suka haɗu mako a wannan yinin naku faman sha'a a jaza'ahu min Juma'a. duk wanda ya so to in yi sallan idi to ta wadatar mai ba sai yayi juma'a ba sai ce wa mu mujammi'una amma mu za mu sallan juma'an in ji annabi da shi liman ne ai kun gano wannan da kyau ku lalle zai je saboda waɗanda ba su samu idi ba da kuma wanda yake so ya halarci sallar juma'ar Wani hadisi Limam Ibn ibnu maja ya fitar da shi albaniya inganta shi a cikin sahih na Ibn maja Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi to wannan a takeice bayanan da malin ya tattaro mana kenan da suke da alaka game da sallar juma'a Allah maɗaukin sarki taimake mu salatul idaini sallan idi biyu karaman sallah da kuma babban Salla, idil fitri da kuma idul adha hukumuha mala ya ce mai hukuncinsu kun san a musulunci ko ba a son kowa ya komi sai abin musulunci ya ce idi lokaci ne na nuna farin ciki da jin daɗi da yin biki wanda bai saba ma shari'a ba da waɗannan abubuwan da shari'ar musulunci aka ba da daman a yi annabi ya iso garin madina ya tarar da mutane suna da kwanuka guda biyu da suke bukukuna na shekara sai ce allah maɗaukin sarki ya canza muku da wasu yini guda biyu da suka fi wannan to bai halatta ga wani musulmi ya ware wani yini yana yin wasu bukukuna a cikinsu ba in ba waɗannan inne guda biyu ba yasa akwai idi-idi na bidoyi da yawa wanda aka ƙirƙiro aka zo ma al'umma da su shi yasa duk mai hankali ji tsoron Allah ya kokari ya bar waɗannan abubuwan da suka zama kirkirarru ne Allah madaukin sarki taimake mu to menene hukuncin sallan idi karama da kuma sallan idi babba malai ce wa salatul idaini wajibatun alar rijali wan nisa sallan idi guda biyun duka wajibai ne akan maza da mata duka limuwazabatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaiha me yasa ta zama wajiba aka ce wajiba sunna muakkada ake nufi aka ce saboda annabi ya lazimci yinta wa amrihi bil khuruj laha kuma annabi yayi umarni da cewa lalle a shirya a fita a tafi wannan sallah na idi dalili akan haka an ummi atiyya qalat ummu atiyya tace umirna an al awatika wa zawatil hudur an umarce mu da in za mu je sallan idi to mu fita da 'yan mata mun gano wannan da kyau ku su ne al'awatik to mu fita da su sallan idi ‘yan mata a nan abin da ake nufi waɗanda suke dab da balaga zawatul khudur kuwa sune jam'u khidir wahiyar hiya sitir wa hiya mawdi'u allati yusanu fihi almar'a macen da ta balaga to su ana ware masu waje ne a gida inda ba sa fita to sune zawatul khudur ma'ana 'yan mata da suka girma da kuma waɗanda suke tasowa duk waɗannan annabi ya ce in za a sallan idi to a ɗibe su a tafi ana hadisi al-imam bukhari da muslim da abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibn majah ne suka fitar da shi wa an hafsa binti sirina qalat hafsatu as sirina tace kunna namna'u jawariyana an na yawmal eid mun kasance muna hana 'yan mata bayinmu fita sallin idi فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف sai wata mace sai ta zo ta sauka a gida na banu khalaf fataituha sai muka je ziyara wurinta don mu gaishe ta fa haddasat anna zawjaha anna zawja ukhtaha gaza ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin bayanan da ta yi masu sai da ce mijin ‘yar uwarta ya yi yaƙi isna ta ashara ta gazwa yaƙi goma sha biyu tare da annabi fakanat uktaha ma'ahu fi sitti Zawatin ‘yar uwan nata yaƙi shida ta raka shi da aka tafi yaƙin tare da annabi Fakalar sai ta ce fakunna na komo alalmar da wani dawil kalma ce mun kasance a wajen yakin su mata ba yaki suke yi ba yasa bai halatta a sa mace yaki ba mun gano wannan da kyau ko abinda mata suke shine kula da marasa lafiya da sanya magani ga waɗanda suka yi rauni faƙalar ya rasulallah sai ta ce ya manzan Allah ala ihdana ba'asun idza lam yakul hajil babun Allah ta khuruja yanzu ɗaya daga cikin tana da laifi idan ya zama ba ta da hijabin da za ta lulluɓa ta je sallin idi in ta zauna gida ba ta je ba faƙala sai annabi ya ce litul bisha ha min jilbabiha ‘yar uwarta ko ƙawarta ko abokiyar zamanta da take da hijabai biyu to ta ara mata ɗaya wal yashhadna alkhaira zo su halarci wannan alkhairi wadda a watan na kuma sa halarci addu'an musulmi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi Ku gano wannan wannan shi ne dalili daga cikin dalilan da malin ya ce halattar mata sallan idi wajiba ce waktuha lokacin sallan idin an da bin humairin al rahabi yazid dan umair ar-rahabi yace kharaja abdullahi ibn busr sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama busir sahabin annabi ne ya fito ma'an nasu fi yawmi idil fi ya fito tare da jama'a a da za a yi sallah ƙarama ko babba fa ankara ibta al imami da ya ga liman ya yi jinkiri bai fito ba sai ya fada faƙala ya ce inna kunna kada faragna sa'atana hazihi mu a zamanin annabi sallan idin ma hannun ƙare wa zalika hina tasbih wannan ya yi daidai da lokacin da ake sallan walhali an gano wannan da walhali ake sallan idi to kuma ana yi da wuri ne ba a bari sai rana ta fara zafi tana gasa kan mutane an gano wannan da kyau ko ke sa irin yadda limamai suke jinkirin fitowa sallar idi ba fa daidai ba ne a zuwa shuka mutane su zauna su ta jira wannan jinkirin shi haifar da rikici da fitina a masallacin sultan bello na kaduna ba don dama abin da na fahimta wutan na ƙasa tana ruruwa an rasa yadda za a ta da ita kun sa sallan nan babba da ta wuce a an ruwa ko ko ina ruwan nan har mu nan inda muke sallan idi jama'a sun fara watsewa ai a lokacin ne aka yi marmaza dai aka nuna ma jama'a sallan fa za a yi sannan aka tsaya to irin wannan jinkiri ne yanda masu ba da labari suka bayar tsohon liman ya yi ruwa na dukan mutane shi bai fito ba ɗaya daga cikin malamansa kawai sai miƙe sai ba su sallah daidai lokacin an fara sallah shi kuma liman ya zo to kawai sai ta da hatsaniya shi bai yadda ba a yadda suka ba da labari wannan abin ya haifar da abin da ya haifar da har ya kai ga sun kai ga sun cire shi wanda aqidan mu na ahlus sunna wal jamaa bai halatta cire shi ba sai da diyan da za a yi a fahimtar da shi a wa'azantar da shi a yi mai wa'azi ya bar abin da yake yi sai a mai a ce ya bari in ko ba haka ba sai a haƙura da shi gani domin cire shi da aka yi bai haifar da fitina da harba tiyagas gas ba ya haifar musulunci bai da irin wannan abun ba amma yanzu da aka cire shi aka sa wani wanda aka cire aka sa ya yi ya yi daidai mun gano wannan da kyau ko yi daidai dole ne a yaba ma malaman da suka tsaya wajen ganin wannan wutan fitinan da ta taso an kauda ta da shi kan shi mai girma gwamnan jiha ya taka rawa wajen ganin wannan fitina an kawar da ita Allah ya raba mu da fada cikin fitina irin wannan gaba na gaba malai ce al-khuruj ila musalla fita zuwa sallan idi gaskiya waɗanda suke samun ɗabi'a na sakaci da fitowa sallan idi da wuri ina ba ku shawara ku bari idan aka ce za a zo sallan idi jama'a ana fita da wuri ne su ma limamai su fito da wuri jama'a su zauna su rika yin abin da ya kamata na zikirori da aka karantar in kuma ɗabi'an al'adan wa'azi da masu yin wa'azi suke yi a masallatan idi wannan al'adan za a ci gaba da ita ko to shawaran da nake badawa shine a samu waɗanda suka iya wa'azi a sa su an gani in wannan al'adan ba za a batta ba nan dai ba ba ne al'ada ce kawai to a samu wanda suka iya mafi yawancin masallatan idi idi da ake yi za a ji a samu wanda su gabaɗe ma ba su san mayan da ake wazi ba ko ma ba su iya ba sai a sa su ta yi idan muka da sallan idi za a ta ba da labarai na abubuwan da su suka rika faɗa sai ka ji malami ne zai faɗi kasa ba daidai ba ne na biyu na biyu za ka ga an mai da wa'azin ya zama siyasa za a zo a sa malami wanda ya iya sannan kuma yana yin ɗaya biyu sai a ce ga wani ya zo sai a bashi bai gama faɗa abin da yake faɗi ba ko kuma shi wanda ya iya ya fara sai kuma sai ga an yi switching duk wannan abubuwan a bari wane ya iya yana da ilimin ya goge a bar shi shi ɗaya kawai kun gano wannan da kyau ku duk wani canje-canje da fasin-fasin ɗin wa'azi bai ta so ba saboda lokacin da ke wuce minti talatin ko awa daya Allah madaukin sarki kyauta yasa wannan kira muke yi ga wanda ba za su iya barin wannan al'adan ba to da Allah a samu wanda suka iya kuma suke shiryo abin da zai amfanar da jama'a a basu su si masa jawabi ya isa to shine mala ya ce al-khuruj ila al-musalla wa min al-ahadith mala ya ce gani da hadisan da suka gabata ta alamu anna mahalla salatul idi huwal khala'u daga nan jama'a za su gane inda yake sallan idi to ana yi ne a bayan gari walaisal masjida ba yi a cikin masallatai fagada kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya khuruju laha annabi da kanshi yana fita bayan gari wa amila bi dhalika man ba'adahu sannan waɗanda suka biyo bayan shi daga cikin khalifofin shi to su ma abin da suke kenan ku gano wannan da kyau su ma abin da suke kenan malai ce hal azzanu laha wa yuqamu shin idan aka zo sallan idi ana kiran sallah kuma ana yin ikama ko ko ba kiran sallah kuma ba yin ikama malai ce an ibn abbasin wa jabir bin abdullahi kala ibn abbas da jabir ɗan abdullahi suka ce lam yakun yu'adhanu yawmal fitri ba a yin kiran sallah a ranar karaman sallah wala yawmal adha haka kuma ranar karaman babban sallah ma ba a kiran sallah wannan hadisi bukhari da muslim ne suka fitar da shi wa jabirin daga al'imamu jabir ya ce Allah azana lissalati yawmal fitri hatta yakhruj al-imam ba a kiran sallah a ranar karaman sallah har zuwa fitowar liman wala ba'da ma yakuruju haka ma bayan fitowar liman babu kiran sallah wala iqamata wala nidaa ba iqama ba kiran sallah wala shay'an ba a fadin komi la nidaa yawma idin babu kiran sallah babu iqama a wannan yini na idi kaga ma da yana ƙara nanatawa saboda za ce to ya ce sallah to ya za a yi sallah ba kaza jama'a ba da aka yake addini ba da Allah duk mutane da ya zama ba su da kan gado haka za ga suna kawo abubuwa marasa tsari marasa kyau Allah madaukin sarki ya sa dace sifatu sala ga siffan yanda yake yin sallan idi mun gano wannan ga siffar yanda ake yin sallan idi salatul idi raka'atan sallan idi raka'a biyu ake yi yukabbiru fihi ma sintai asharata takabira ana yin kabbar bari sha biyu saba'an fil'ula kabbar bari bakwai a raka'an farko ba'a da takabiratul ihram bayan kabbaran ihrami kun gani wa qablal iqra'a kuma kafin fara karatu kenan idan ake kabbara harama kabbara no za a yi e shida mun gano wani da ku idan ake kabbara harama Allahu akbar sai kabbara kwaya nawa <laughs> to ina mazabinku kun ce takwas kuma kun kuma kun ce to kalli karatun da kyau ya ce saba'an za ya kabbar bari bakwai sai ce fil'ula a raka'an farko ba'a da takabiratul ihrami bayan kabbara harma kabbara nawa za a yi kabbara ya kada kabbara harma ya zama tara kenan kabbara nawa za a yi bakwai dama waɗannan kabbar bari da yake sa da alaƙa da kabbaran harama eh to kabbara nawa za a yi raka an farko eh bakwai kenan wa qablal ƙira'a kuma ana yin su ne kafin a fara karatu wa hamsan fi sana a raka'a na biyu kuma kabbar bari biyar za a yi ƙablar ƙira'a kafin fara karatu an kasir bin abdullahi bin amr bin aufin an abihi an jaddihi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في الإيدين سبعا في الأولى النبي كبر بري بقوي أركع فرقون سلن إيدي وخمسا في الآخرة كبر بري بيركما أركع نبيو وانا حديثي الإمام ابن ماجاني يفتدش وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا أو خمسا عائشة الله يكارا متى دادتشي أكرمر صلى annabi ya yi bari da kuma babban sallah bari bakwai a raka farko biyar kuma a raka na biyu suwa kabira ta yin ruko banda kabbarbarin tafiya ruku banda su banda kabbaran harama da kabbaran tasowa daga sujada banda su kun gano wannan nan kabbar bari sha biyu na musamman ne ake yin bakwai raka'an farko biyar raka'a na biyu shikenan kun gano wannan Allah ya taimake mu wannan hadisi na Aisha al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi Albaniya inganta shi cikin ul Galil Allah ya sa mu dace alƙira'atu fiha wani karatu ake yi a cikin sallolin ko a cikin rako'in ƙaraman sallah da babban sallah wasu karatattuka ake yi anin nu'man bunu bashirin anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaqra'u fil idaini wa fil juma'a bisabbi hisma rabbikal a'la Nu'man dan Bashir ya ce annabi ya kasance a sallah ƙarama da babba yana karanta sabbi hisma rabbikal a'ala wa hal ataka hadithul gashiya mun gano wannan in mutum ya karanta wasu surun ba wannan ba ta yi amma in so samu ne kwaikwayi annabi irin na annabi al-imam al-albani ya fitar da wannan riwaya cikin irwaul galil wa an ubaidillahi ibn abdullahi qala daga ubaidillahi dan abdullahi ya ce kharaja umaru yawmal idi yace sayyidina umar ne ya fito ranar idi fa arsala ila abi waqidin al-laythi sai aika ma abu waqidin al-laythi bi ayyi shay'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karo fi misl hadha al-yawm cewa gaya mai mai annabi ne ya kasance yana karantawa irin wannan yini in ya zo sallah qala sai ce bi qaf waqta rabati sa'ati wa shaqqa al-qamar yace qaf sautu qaf wal qur'anil idan yake karanta sai kuma iktaraba kuma kenan wani lokaci annabi ya wannan wani lokaci annabi ya wancan kenan kin iya wasu surorin kuma sai ki gaya mijinki cin da shine liman to sai ya rika yi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ga waɗanda annabi ya fi yawaita yi in mutum ya yawaita yin su ya yi daidai wannan hadisi albani ya fitar da shi a cikin irwa ulgalil allah madaukin sarki ya taimake mu al ba adaha. ana yin khutuba a bayan sallan ne baki da to nan ne gizo ke saka wallahi al'ummar musulmi ba a tarbiyyance su ba ba tarbiyyance su game da ɗa'a a wajejen ibada ba kuma ku abin mamaki yanzu kunan da ake karatu da kunan kune 'yan tsiraru waɗanda ba a yin karatun da su su ne mafiya yawa haka yau da za a je masallacin idi kunan an yi tarbiyyanku a zauna a saurarin liman daidai da ko da hudu ban farko ne ta sunna in ya gama na farkon zai nashi a tashi a bashi waje misali to kuna zaune kuna jiran a gama na annabin eh to za ga waɗanda suke tashi ba za su ji na annabin ba su suka fi yawa haka ne sau ba sa zuwa makaranta malamansu ba su karantar da su ba ko da suna zuwa kila malaman ba su karantar ba ko da malaman sun karantar ba su gaya masu mahimmancin zaman ba da duk waɗannan abubuwan da ya shirme ne gashi ni kusan masallaci ɗaya ne nike da labarin don shi ma ban je na gani ba idan aka je sallan idi ba wanda yake mikewa sai an gama hudu ba sai kowa ya ji ne masallacin garkawai a kaduna mun gano wannan don dama su suna da manya-manyan dokoki an gane ta mamunan kawai da abin ya zama kara zabe ne allah allah ake liman ya sala yana asala wani wa zai gama sallaman ba wani a zai karasa sata ya kosa zai je gida ya ci shinkafa da miya hato in ba wannan ba me saurin da yake yi me na gaugawa don me ba za a tsaya a yi abin da ya kamata ba don me fi hmm? za gaskiyan al'amari duk mutumin da yake son ya sami yardan Allah duk abin da aka ce shari'a ta zo da shi a haƙura abu shari'an nan Allah ya taimake mu mala ya ce an ibn abbasin kala daga ɗan abbas ya ce shahidtul ida ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na halarci idi tare da annabi wa abi bakarin da kuma Sayyidina abubakar wa umar da Sayyidina umar wa uthman da Sayyidina usman radiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah su dukkaninsu sai sun yi sallah daga baya suke hudu ba haka yake yi ita ce sunna don an gama sallar sai kowa ya nemi wuri ya zauna sai ya saurari hudu ba su kuma limamai su ji tsoron Allah hudu ban juma'a ne annabi yake biyu ya raba tsakaninsu da zama hudu ban ranar idu kuwa a kwaɗe annabi yake yinta sannan kuma su ji tsoron Allah tsawaita hudu ba da suke bid'a ne ba daidai ba ne annabi ya ce gajarta uh, hudu ba doguwan sallah alama ne na mutum ya fahimci addini tsawaitawa fa alama ne bai gane ba tun ba daidai ba ne gaskiya sa su ji tsoron Allah su bari kawai su ji tsoron Allah su bari don wallahi ba daidai ba ne wasu abin da ke sa su sai su tafi shi shine liman ne zai zo dinga muku kabbar bari a cikin hudu ba wannan duk bid'a ne ya ƙara wasu minti goma sha biyar na ba gaira ba dalili ban gane ina da ma a ce ma bobin masu rai ake yi an gane kuma ko ran ake yi su duka masu sauraron ne kowa ke da ruhin larabci yake ji suna takaita kawai minti shi da kawai an tashi kowa kama gaban shi minti hudu an gama kawai kwa tashi gaban shi jama'a ku ji tsoron Allah kaza da kaza da kuke babu kyau kaza kaza kaza kaza in mutane suka san yar gate ake yin ta za su zauna ko ba zauna ba kowa zai zauna amma kowa ya kosa ana can ana gasa naman kar a cinye yana Allah Allah ya tafi ya samu rabon shi to shi na duk wannan da kuke gani suna tashi din nan duk cin naman sallah ne mun gano wannan da kyau ku babu laifi ma inda zaki ga wani gazi ne kice za mu ci shinkafa da miya babu lafi dai wannan yan saurin sur'anun nas duk yan cin shinkafa da miya ne duka Allah maɗaukin sarki ya kyauta Wani hadisi al bukhari da Muslim suka ruwaito shi as-salatu qablaha wa ba'daha nafila kafin sallan idi da kuma bayanta ana yi Asalatu salatu qablaha wa ba'adaha ana yana fila? an ibn abbasin daga abladan abbas ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla yau malfitir rakatai annabi ya yi salla a ƙaraman salla rako'i biyu lam yi salli ha wala ba'adaha kafin sallan da bayan sallan dubbe na fila ba kina a taƙaice ba a yi mun gano wannan shi sa masu yi sai a ce da Allah su haƙura su yi me su ɗan dakata amma idan wani ya zo ya kabbarta zai yi za a hana shi mai nasiya bai ji ba sai a kyale shi saboda imam mali ya kawo a tsare a cikin muwatta da ya bayyana wasu daga cikin tabi'ai suna yi an gane amma dai annabi baya yi kuma sahabban shi ma ba sa yi da kuma abin koyi mai kyau dai bai kai a koyi da su bayi haka duk wani abin da za a ce wani ya yi mai kyau ya kai na annabi kyau ne ya kai na sabbai kyau ne to ai koyi da su shi ya fi duk wani wanda za a ce za a kwaikwaya bai kai ga a kwaikwayi manzan Allah ba yasa abin da ya kyautu kuma ya kamata a raka yi kenan Allah madaukin sarki ya taimake mu gaba na gaba ce ma Habu yau idi me da menene aka fi son a rika yi a ranar idi ko su abubuwa masu kyau wanda ake son jama'a su rika yi a dan ranar idi kun gano wannan wanda ya zama lalle al'ilalla a ce a matsayinki na uwar gida da za a ce ke ce mai A ran wannan gida ko ya zama kalla a ce wannan abin ki kokari duk gidan ke zama ana yin su ma da yawa daga cikin mata fa na kamar yadda muka faɗi jiya ne su ba su ma san amfanin su ba Allah mana da yawa daga cikin mata abin da suka ɗauka kawai in dai aka yi mata kicin ta rika dafa abinci eh sannan kuma duk shekara dai ta rika kyankyasa yawa to ta gama aikinta ba ki san me kike yi ba ai kashi casa'in da tara na ayyukan kin zubar kin kama wani aikin da ma ba ma shi ne aikin ki ba mun gano wannan wannan ba ma shi ne aiki ba sam akwai aikace-aikacen da su ne zama aure ai mun gano wannan yanzu abin da ke ɗauka fa misali mai faskare ne a ce ya rataye gatari dama rataye gatari shi ne aikin faskare ai ba shi ne kaɗai ba akwai wasu aikace-aikacen za ka wata ku san abubuwan da ya kamata ku sani in ku yi abubuwan da ya dace ku yi amma ba wasu abubuwan da kuke ɗauka kuke yi wanda ba su da alaƙa ma da wajibinku ba kawai sai ki tsaya wannan kawai kike yi duk sauran abubuwa ki basu duk su lalace kuma kina sa ran idan ka je lahira a gayyace ki ki shige aljanna tare da su manzan Allah ko to su matansa ai ba haka suka yi ba kin san ko da matsala kin san da matsala Allah madaukakin sarki ya taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum